ita zuciya tana son mai kyautata mata zuciya tana ƙaunar mai tausayinta zuciya tana girmama mai mutunta ta sa'annan zuciya tana ƙin wanda yake ƙuntata mata zuciya tana raina wanda yake muzanta mata ka saba da kyautata mutane domin Allah zai kyautata maka a cikin rayuwarka Allah na son mutane masu kyautatawa ka duba masu wasa da yara da jan yara a jika da masu kyautata da dattijai tsofaffi da masu kyautata dabbo ka danna subscribing sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka